والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da dariƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala godiyarmu mai girma da ɗaukaka da ya ƙaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci don shauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau yana da kwanaki tara cikin amincewar Allah kuma wannan shine darasinmu majalisinmu zama na takwas Ah, muna kuma cikin suratul an'am hijira tana da shekaru 1438 mun kuma tsaya a kan aya ta ɗari da goma sha biyu wanda wannan aya ba za mu gane ma'anarta ba sai mun ɗan yi waiwaye baya kaɗan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lallai su mujirimai waɗanda suke sabawa Allah har ma ku bauta wa wani Allah su ɓata ibadar da Allah yake a yi su gyara tasu Allah ke kazalika ja'alna li kulli nabiyyin abuwan sai ce shayadinal insi والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا wannan zukhrufal qawli ghurura shine wanda suke yi wa junansu wato ainihin wato sabo wannan ya wa wannan wannan ya wa wannan don su samu su halakar da mutane yana iya zuwa ya ce ka duba ba musulman nan wai sun ce wai dabbar da ta mutu ba za a ci ba Allah ya kashe abu da kansa wai ba za a ci ba amma su sai su kashe da kansu wato kashewansu ya fi kashewar Allah eh, su yanzu suna gani abin da suka kashe ya fi wanda Allah ya kashe eh? wato suna yi wa junansu wahayi na likitar da kwakwalen waɗanda ba su fahimta ba ai Allah ne ya kashe wannan kuma kai ka kashe eh, to kuma ga wanda Allah ya ce lokacinsa ya tare a ci kai kuma ka kashe don zalunci a ci ko ba na Allah eh kuma ga na Allah ka ce a yar Allah ya tawala wannan abin da yasa suke haka wato li menene li tazaga ilayhi afidatul ladina la yu'minuna don su samu su jawo hankulan waanda ba su da imani zuwa wajen su su jawo hankalin wanda bai da basira bai da tauhidi bai da addini sai ya fahimce su akan eh ko haka ne ba, to waɗannan maganganu da suke yi wa junansu wahayinsu zukur fal qawli ghurura ƙarairayi ne kawai na ruɗi suna ruɗan mutane ne litafgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna don zukatan wanda ba su da imani su jawo zuwa gare su su karkata tamilu kenan ake yi, ta karkata wajen su kaga duk wanda aka zo aka ce da wanda Allah ya kace da wanda mutum ya kace wanne ne yafi da yankan Allah da yankan mutum wanne ne yafi to me yasa kuma kake kyamar wato baka yarda da Allah ba in ya yanka ba za ka ci ba amma ka yarda da wannan limamin ka ya bi Allah malam nan ka san wannan sabon inda suka same shi musamman Qurayshawa ne suka yi tattaki suka tafi wajen Yahudawa suka nemi menene za su faɗi don su bata wa manzo Allah su je in kun je ku ce yankan Allah da yankan mutanen da kan mutum wanne ne ya fi za a ce ai na Allah ya fi wanda Allah ya kace da wanda mutum ya kace wanne ne ya fi kada mutane duk za su ce a na Allah ya fi na Allah ya fi sai su daga nan kun kada su shi ne sai Allah ya ce ayya ai wannan shayaɗin insi wal jinni hmm? shaiɗanu ne na mutane da aljanu yufi ba'dhum ila ba'd suke wa junansu wahayi zukhruf alqawli ghurura hmm? maganganu kawai na ƙarairayi don su rudar da mutane to shine Allah subhanahu wata'ala ana yake sun yi hakan ne litasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna don su ja zukatan waɗanda ba su da imani ta zuwa wajen su ba su imani da za a yi lahira ba ba su da iliminta to me zai sa in an musu irin wannan misalin su yadda suna musu irin wannan misalan ne fa liyar don su amince da shi su eh, lalle ko haka ne kaga in ka ji mutum ya kai ga haka ne kuwa to ya gama yarda yawa li yarbauku wali menene yaktarifu ma hum muktarifuna su ma su je su rinka ainihin kage-kage na ƙarairayi kamar yadda wa'annan shugabannin su suke kagen ƙarya kaga idan aka tusa musu wannan rayin su ma gaba zuwa za su su kwatanta wani hmm. daga zarar kaje an ce kada ku ci abin da ba a yanka ba sai ce to yankan Allah da naka wanne ne yafi kaga kun samu ilimi su ma su je su yi ta ainihin wato yaɗa ƙarya kamar yadda shugabanninsu suka ɗabbaka musu ko kuma suka assasa musu liyaqtarifu ma hum muqtarifuna don su rinka ainihin wato kamfatar abin da suka kasance suna kamfata na kirkire na ƙarere Allah ya kare to wannan shine asalin abin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan aya saboda abinda waɗannan kafurai mushrikai suka yi na fito na fito da haramta mushe da ƙur'ani yayi su kuma suka ce a yau ai mushe yankan Allah Allah ya kare to wannan haka shaitanu duk yanda kake karantarwa sai ka samu wani shaidani ya fito maka da wata matsala wata rana in ba kai din kayi zurfi sosai ba sai ka ga ya kange mutane gaba ɗaya ne a ga in eh, ko haka ne haka ne lokacin da ake cewa duk abin da za ka yi ka bari sai in ka same shi a alƙur'ani sai in akwai shi a hadisi wayansu suka rinka fitar da ainihin wayansu bidiyoyinsu a cikin ƙur'ani suka rika cewa in an ciro harafi kaza a sura kaza an hada da na'uri kaza na'uri kaza ai zai hadu in aka hada gashi kuma ya fita qur'ani to wani irin abu ne ba za a fitar ba in dai haka ne shubuha ce kawai shubuha ce ake so a rudar da mutane lokacin da aka ce salatin manzon Allah sai wanda manzon Allah ya karanta irin wanda manzon Allah ya karantar shine salati amma irin salatin da aka zinta a mafarki aka ce ba salati ba sai aka ce saboda ne saboda bai samu asali a qur'ani ba bai samu asali a hadisi manzo Allah ba babu hadisi ko ba ifi wanda ya karantar da irin wannan salati suka ce a ku ne ba ku da ilimi akwai shi a qur'ani sai da suka bi a cikin qur'ani duk irin su qulillahumma sai suka ce allahumma wallahi ba fati suka ce suratu a bil kitabi suka yi ta ɗauko irin wannan ya ce, to ko a ka ga dama ba za ka hada ba qur'ani da irin wannan shar wanda aka yi da yaren Hausa dai in za ka hara harafi ka hada da harafi wallahi za ka fita abu don dai a halaka mutane a ruɗar da jama'a shubuha ga ta nan a fili eh abu in aka ce gashi kawai ka ɗauko hadisi ka ce ga yanda manzon Allah ya ce shi ne ka fitar amma ka rika tsinto wancan kalma a can wancan harafi a can wancan a can wannan a nan menene ba za a fitar da sunan shi ba eh? Ko ni zai za a iya fitar sunan ka tunda harufa ne na larabci ya ba zan hada abu ba to wannan duka shubuhati to irin wannan shine kamar yanda wa'annan aka ce babu babuhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura Allah ya kare mu eh sai Allah ya afa ghayra allahi abtadi hatman wa huwa alladhi anzala ilaykum al-kitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون بالحق فلا تكونن من المنكرين يهود ko kuma ainihin mushrikan larabawa suka ce su yanzu a nemi ko yahudawa ko nasara ko kuma waɗansu ƙabilu na wani wuri su zo su yanke musu hukunci tsakaninsu da muhammadu sallallahu alaihi wasallam don a gane waye ne yake kan gaskiya su da suka rike al'adar iyaye da kakanni da suka rike addinin iyaye da kakanni suke neman haɗin kai a makka ko shi da ya zo ya wargaza yake su duk ba su iya ba kafurai ne yake su duk abun da suke yi ne allolin su shirme ne ƙarya ne su a nemo mai hukunci yayi hukunci kowa duk duniya ta ji in su ne akan gaskiya a yi a zama shi ne Allah ya ce gaya muku a fagairar lahi abtari hakaman yanzu wani Allah zan nema ya zama alƙali na bayan Allah ne ya ɗora ni akan hanya sannan in nemi wani shi arne wanda shi ma bai ma san halin da yake ciki ba bai san littafin ba bai da wahayi shi zai zo ya mun hukunci afa ghayra allahi abtadi hakaman wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba alhali kuma Allah shi ya saukar muku da littafi ba za ku nemi hukunci a gunsa ba hukuncin da yayi yace shine gaskiya bai ishe ku ba sai kun nemi waɗansu su ne za su zo su yanke hukunci su ce ƙarya nake ko kuma su ce ƙarya kuke sannan ku yadda? su ce gaskiya kuke ko kuma su ce gaskiya nake a sannan ne za ku yadda? to wannan sai dai in ba za ku yarda ba ba ni sa wani Allah ya zame min alkali Allah ya riga ya sauko muku da ya saukar muku da wannan littafi mufassalan ya zo yana mai rere abu fasali fasali dalla dalla halal gashi haram gashi hanya mai kyau gata mummuna gata hanyar shiga aljanna gata ta shiga wuta gata duk Allah ya fassala shi wallazina atainahumul kitaba kuma su yahudu su nasara da kuke faɗa su da Allah ya ba su littattafai aka ba su attaura kafin aka ba su linjila kafin ya alamuna annahu munazzalun min rabbika Allah subhanahu wa ta'ala yake wa manzonsa su da suke cewa a nemo su su yi hukunci su sun sani wannan qur'ani sauƙaƙƙe ne daga wajen ubangijinka su yahudu sun sani nasara kuma sun sani amma idan da za a nemo su yin hukuncin da za su yi son zuciya don haka Allah ya ce su yahudu da nasara alul kitabi ya lamuna annahu munazzalun min rabbika su sun san sauƙaƙe ne daga wajen ubangijin Kabila da gaskiya su ɗanye ke da gaskiya mutalabbisan bil fala sunan minal munkarina wannan shubuha da suke jefa maka kar ta sa ka ka zama to cikin masu shakka kar shakku ya shige ka ka san yanzu haka wani yana iya cusa maka shubuha sai ka shiga shakka yanzu nan sai ya rikitar da kai ya rudar da kai za ka karanta gaskiya ga ta a littafi ga ta a aya ga ta a hadisi sai wani ya sa ka gaba da shubuha har tun kana ji kaman baka yarda ba har ka fara jin shakka to annabi sallallahu alaihi wasallam suke nema ku zuba masa shakka a zuci sai da Allah yake da shi sam fala min al mumtarina kar ka zamanto cikin masu kokonto masu shakka domin su yahudu da nasara sun tabbatar gaskiya ne fala min al mumtarina har yake ya wata aya yake fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika in kuma kana dan kokonton abin da muka saukar maka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik kaje ka tambayi yahudu da nasara masu karanta at-taura da injila kafin zuwan alqur'ani laqad ja'aka alhaqqu min rabbika don haka gaskiya ce ta zo maka daga wajen ubangijinka fala ta kunanna minal mumtahin kada ka zama cikin masu shakka masu kokonto annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sharadi da aka ce masa fa in kunta fi shakkin ko sai ke to ai sharadi aka bani ni kuma bana shakka kuma ba zan ce tambaya kamar yadda ya zo a hadisin sa yace ban yi shakka ba kuma bazan tambaya ba la ashakku wa la as'alu ban shakkar kasancewa qur'ani gaskiya ne kuma bazan tambayi kowane ba yahudi ba kaga kenan ma in har da zai je tambayar ma yahudu za ku tabbatar masa eh haka ne to amma shi yace to ai ban shakka ma balle in tambaya ban shakka kuma ban tambaya Allah taimake mu don haka kada ka zama to cikin mai shakka ko kai a yanzu ka tabbatar da ga aya abin da ta ce ga hadisin manzo Allah ingantacce ya zo da matsala to kada ganin waɗansu manya-manyan mutane suna yin abun ka fara tunani anya ba gaskiya ba ne kuwa inda ƙarya ne suwa ne za su yi suwa ne za su yi ƙarya ce wallahi ƙarya ce kar ka damu da wani da wani ƙarya suka yi in dai har ya saba da na Qur'ani in dai har ya saba da na manzo Allah duk girman su ƙarya suka yi matukar abun da suke yayi karo da Qur'ani ba gaskiya a ciki sam gaskiya kan ɗaya ce ba ta kuma rabuwa duk da kake ji ana ta da wani da wani ga yanda yake wa ya kowa gaskiya yake kowa ya rike naka wallahi ƙarya ne ɗaya ne gaskiya ɗaya baya zama uku ɗaya ne kuma a ƙura'ani a hadisi a nan suke in babu kawai babu ba gaskiya ba ce shi kenan Allah yake wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla hmm. la mubaddila likalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim kalma ta ubangijinka ta gama cika sidqan kuma gaskiya ce tsantsa wa adalan kuma adalci ne tsantsa in kana da inda za ka zagaya kuma ka je ka samo a'adalu min adalin lahi asdaqu min sidqin lahi to sai ka zagaya akwai asdaqu min sidqin lahi a'adalu min adalin lahi akwai to tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala Allah subhanahu wa ta'ala ya gama cika kalmominsa waɗanda suke cike da gaskiya da adalci wallahi in ka koma bayan ƙur'ani ka tsuguna kace za ka ga sai ka tona wa ƙur'ani asiri sai ka ga tonon asirin mai rike da ƙur'ani naka ne ya gama tonuwa sannan ka fita kana daidai da mahaukacin da ya tube tsirara ya hau kan bola yana wa wanda yake sallah dariya waye ne hankali a cikin su mai sallah ko ma'aukaci tsirara a kan bola to Allah ya Allah ya ce wa in tudi wa in tudi aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah hmm. in yattabi'u abin da yake rudan mutane kenan to ai da yawa haka ake dukkanin ba kagawa ne kagawa ne kagawa ne duk wa'anda ake ji da su shine aqidar su to kuma ai wala na in dai ba qur'ani bane babu shirme ne wallahi ai dama yawanci su ne cikin barna duk inda ka ji yawa to nan tadi yake Allah ya ce wa in tuɗi aksara man fil ardi in dai mafi yawan waɗanda suke rayuwa bayan kasa za ka bi to yuzillu ba su bada ka wallahi an sabilillahi sai sun fudda ka daga kan tafarkin Allah addinin Allah ake in dai kace yawan mutanen duniya za ka bi to za ka bar musulunci duba ka gani mana duniyar duniyar kwallon duniyar nan kaburai ne suka fi yawa ko musulmai kaburai wallahi don haka ce majority za a ji za a yi musulunci eh ka je america ka ga arne zunzurutunsa ka je china ka ga kafuri tsagorarsa eh? ka je japan ka je india ka je china ka je suna nan fa jibge ba da yore nan fa a'a ka bar ma na nan tukunna suna nan dankam da ake cewa wai sai an yi mutum nawa kafin a samu dan aljanna daya dubu to wai kai mamaki kake da sai kana la'akari da masallacin ku masallacin ku duk yan aljanna ne in Allah ya yarda ba wai su ne za a kirga ba da aka ce in an yi taron alkiyama sai an kirga dubu a hudda daya duk jama'ar duniya ne za ta haɗu ai arnan amerika da na china da na rasha da na japan da na ina ne duk an haɗu har da wayannan baƙaƙe dunkulallu na ƙasar su duk turara duka an hadu to anan ne za a kirga ba in an yi dubu sai a ware ɗaya in an yi dubu sai a ware daya yanzu ka duba a gani ba idan aka ce aka yi taron arnan duniya da musulman duniya ba su zakar ba haka ɗin ne to kar ka rika jin tsoro in an ce sai an yi dubu a cire dan aljanna ɗaya ka ce ayya mun faɗi babu kana cikin aljanna Allah. don arnan nan ne za a ta cirewa ana kaiwa wuta kai din kudin kaɗan ne dama kai dai rike tauhidi ba za ka je wuta ban Allah ya ta ka dage ka tsare tauhidi Idan kuma ka bar tauhidi to kai ma ka shiga layin arnan dama tauhidi ne bambancin musulmi da arni to me ya yawaita arna a cikin masu sallan ma in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in dai mafiya yawa zaka bi a bayan kasan nan wallahi za su raba ka da addinin Allah za su raba ka da addini yanzu akwai karkarar da zaka ka je a cikin musulmai ne garin ba toshi ko ɗaya garin ba kurmin dodo ba gudawa ba ne sannan kuma duk masallaci ne kawai a gari 'ya'yan musulmai ne amma da wuya ka samu ɗan da baya shirka sai ɗai ɗai to ba faɗi warwas ba eh. saboda ne an yi asara ba a samu tarbiyya ta tauhidi ba eh ba samu tarbiyyar tauhidi ba don da haka muka taso za a ga akwai kowane gari da irin al'adarsu wasu shaɗi suke hmm. waɗansu dambe suke waɗansu kokowa suke kowa ne da irin ɗabi'a su, kuma kowa yana da kulumbotai eh to wannan ina magana tauhidi ana akwai wanda fa jakumin sa in ya dauko na dambe motsi yake jakumin motsi za ka ga jakumin yana motsi dan kwandon da ake zuba kudin motsi Allah ya saka da shi motsi ba ga yana yi eh akwai wani dan ladani ne ah. amma idan yana kira ya ga kadangare ya bullo tana ya fit sai ka kaga bera tana fit kuma idan dai eh in ya kirari yayi ƙara ni gaba kulliya ta taso ne ta zauna a kan kansa kawai eh? kuma baban saladan ne Allah ya gata mana eh Allah ya baban sa ya kula da yaron nan wallahi baban yayi kokari wai yayi kokari eh, eh uban yayi kokari ya kula da kanshi Eh? <laughs> ka duba dai lada irin na ladanci amma kaga yadda ladan ya zama Allah da wani ya wani kuma darasu yake yi amma in ka kuskura ka zo ka tsaya a kansa zuma ne zai taso masa a kansa ka yi tsaye a kan eh. yana yin haka kamar zai yi tsutsa in ya cire hulansa zuma ne za su mamaye ta wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah wallahi in zaka bi mafiya yawa a bayan kasar nan fatar da kai za su daga addinin Allah ba za ka yi addinin ba don addini bai son kale-kale bai son bulumbotai bai son tsorme-tsorme bai son kashi wajen tawakkali bai son kashi wajen dogaro da Allah tsantsa Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu in tattabi'una wallahi ne ku dawo ba abun da za ku rika bi illa zanna sai zato ga yaƙinin kun bari a qur'ani ga yaƙini kun bari a hadisi kun dawo kuna bin zato wa inhum illa yakhrusun ce he kaga sun dawo ba abin da suke in banda karerai ƙarya ce kawai za a tsara sai a ce al'ada kenan sai a bi ƙarya ba magana shari'a kuma an watsar Allah ya kare mu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala wurare daban-daban ya karkade mu da irin wannan kar ka dauka inda jama'a da yawa suke nan ne alheri yake dubi inda alheri yake masu bi rike da qur'ani masu rike da sunna wayanda suke da tauhidi ko yan kaɗan ne ko ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne ko kuma su din ne suke da yawa ka zama cikin su in kuma su ne kaɗan ka zama cikin su su ake ce masu jama'a ko da su uku ne amma sauran nan duk yuyuyu ne ya yi daidai da kumfa wanda ƙorama take ɗaukowa lokacin da malli ya taso da yayi da kumfa da datti da komi in ya taho duk yana tafiya duk ruwa ne garare garo amma in aka kwana biyu aka kwana uku sauran ina za a je a watsa su gefe gefe duka sai ka ga ruwan nan na asali tal to haka al'amarin Allah yake sauran duk yuyu ne asalin su ne inda suke riƙe da tauhidi kitabu wa sunna kitabu wa sunna ba son zuciya kuma wallahi in kace duniya kana dan kwadayin duniya kaɗan, wallahi ba za ka yi ba in dai ka dan ma kwadayin duniya da kwadayin girma to yanzu za ka ganka kasa kwance wallahi ka nemi sanin girman Allah ka riƙe ka nemi dogaro da Allah ka mai da al'amarin ka ga Allah nemi girman gun Allah a nan ne za ka zama musulmin Allah amma in ka ce kai ne za ka kare kanka abin da yake damu mu wani zai ce shi ba zai yarda da reni ba sai ya yi duk shige shigen da zai yi ya kare kansa daga wayannan masu rena shi nan to a nan ne zai shiga ya nemi wannan ya nemi wannan ya nemi wannan wata ya gagara kun bai gagari mutuwa ba yau yau za ka gagara duniyar na akwai mai gagara ne wallahi shi yasa ma ka haƙura ka kwantar da hankalinka tsaya inda Allah ya da ka wa ya ƙiba inda di wa nahi ya fi masa sauki duk yanda kai ne ka ji wani sama da kai shi wannan din ne zuwa yana kirari yana ihu kyanwa ta zo ta hau kai ta tsaya tana nyawo nyawo da aka je wani wurin ai wani damu ka ya gudda ka tsufa wallahi ka zaki ne buliya eh to kai kana sakama da kyanwa shi kuma ya zo da damusa bai dame ka ba to shi ba da ya yana kuri sai ga mai zaki mai zaki ya zo shi kuma wancan mai zaki yana ta tinkawo wani da ya zo kawai ya tada gobara abu to ba za ka kura duniya ba kai hakura inda kake kawai wallahi ka hakura yanda kake ya fi ka Allah ba za ka taɓa samu wa kanka yanci ba wai a ce sai kai kai kaɗai ga ya ƙarya ne na zama gagari wannan sai Allah Allah shi ne shi kaɗai, shi do sha wa ma nasi walau harasta bi mu'minina wata aya Allah ke wallahi yawancin mutane da kake ganin su inda za ka yi kwaɗayin sai sun gane ba za su yi imani ba mabiya yawan ɗin ‘yan wuta ne kalmar la'am la'anna jahannama ɗin nan ta riga ta hau kansu walau harasta ko da ka yi kwaɗayin ka miƙe su su bi tsanta su bi hanyar aljanna ba za su yi imani ba haka Allah yake walau harafta ko da ka yi kwaɗayin su yi imani ba za su yi imani ba Allah ya ganar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna kafiran lallai da yawa la yudilluna bi ahwa'ihim kake ga suna badda mutane akan soye-soyen su kawai a hawa son zuciya ne zunzurutu suke talla suna kasa a kasuwa mutane suke nema ku saya son zuciya ne zunzuru amma ba shari'a ce daga littafin Allah ba ba shari'a ce daga sunna ta annabi Muhammad ba a suna kokarin badda mutane bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin ba wani ilimi don duk abin da zaka ja ka fassara mana mu in ba kitabu wa sunna bane mu jahilci ne bi ghairi ilmin ba wani ilimi inna rabbaka lalle ubangijin inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadina atan din inda muke magana lalle ubangijin ka shi yafi sanin wanda yake kan daidai wanda yake daidai ki akan siratal mustaqima wanda yake rike da ainihin gaskiya Allah fa ya san shi duk yadda za ka kwana kana cewa wani ba gaskiya ba ke ba ƙarya yake wani ba gaskiya yake ba ƙarya yake to ai shi Allah ya sani wa huwa alamu bil mutadi Allah ya gane da mu to shine a wannan aya wanda za mu karanta a yanzu yace inna rabbaka huwa alamu Allah shi ne mafi sanin man yudillu wanda ya ɓace an sabilihi daga kan hanyarsa addininsa sannan wa huwa shi Allah dai a'lamu shi ne mafi sani bil muhtadin shiryayyu ai in ka ce a a'lamu kamar ma akwai wani masanin Allah shi ne kawai masanin shiryayye ya san batacce Allah ya san wanda ya ɓace kana ɓata Allah ya san ka ɓata ba kwaskwarimar da za ka yi wa ɓatan kuma ya gyaru ya zama shiriya kana hawa kan shirya kuma Allah ya sa ka a layi cikin shiryayyu duk yanda wani zai ɓata ka kuma ba za ka ɓaci ba don Allah shine masanin shiryayyu shine masanin fatattu don haka roƙon Allah za ka yi ta ya sa ka cikin gayyar da take tafiya akan kitabu wa sunna ya tsare ka bin gayyar yuyuyu masu tafiya akan kan zuciya masu tafiya a kan misalai masu tafiya a kan wake-wake mutum ya yi waka ya yi waka ya yi waka ya yi waka ko gurki ba ya sai kabbara ce kawai akwai ilimi eh, in ka ja aya ka aje kai kuma ce ka ji yahudawa eh Allah ya sauke abun wallahi abin akwai ban tausayi wallahi akwai ban tausayi akwai ban tausayi Allah ya sauke Allah ya ce فقلوا مما ذكر اسم الله alaihi ku daina wannan shakka domin su larabawa da suka zo da wannan amsa yankan Allah za ku bari ku ci yankan Muhammadu Muhammadu ya ce Allah ne ya yi koki to ya zo ya ɗara Allah ma yi Allah ya kashe kun ki ku ci kuma shi ya kashe sai ku ci ko bai hasili ma ba ma yankansa ba wai kuma in kun yanka ya fi na Allah sahabbai sabbin musulunta ne a lokacin abun ya ɗan shiga zuciyarsu sai Allah ce kai kulu ku ci mimma zukira smullahi alaihi wanda aka ambaci sunan Allah aka yanka in kuntum bi ayatihi mu'minuna mu'minina in dai ku ba su imani ne da ayoyin Allah ku rabu da wannan shubuha ku rabu da wannan kauda hankali da wayannan arna suke so su yi muku in dai abu an ambaci sunan Allah an yanka kace in kuma ba ambaci sunan Allah ba aka yanka ko mutum din ne ya yanka karkaci in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa malakum wa malakum alla taqulu mimma dhukira smullahi alayhi wa qad fassala lakum وقد فصل لكم ما هرم عليكم ما إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين الله يكي wa malakum me zai hana ku Allah ta kulu da ba za ku ci ba min ma zikirakullahi alaihi wanda aka ambaci sunan Allah a kansa aka yanka me zai hana ka kaci wa qad fassala lakum ma harrama alaikum bayan Allah ya fillace muku filla filla iya irin abun da ya haramta akan waccan aya hurrimat an ah, menene ah, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ko ai a ayan nan Allah ya gama gaya muku abin da ya haramta muku to yanzu menene zai sa wani ya yanka ka ba za ka ci ba musulmi ya yanka ya ce bismillahi ka ce ba za ka ci ba me yasa malakum me ke gare ku kuna da wani dalilin da za ku kawo da har za ku ce ba za ku ci min mimma zukirasmullahi alaihi abinda aka ambaci sunan Allah akai aka yanka ba wa kad fassala lakum ma harrama alaikum baya an da muku abinda aka haramta muku ai wanda kawai aka ce ko da mushi ko da an yanka ba sunan Allah a ci illa mazkuritum idai dai wanda tilas ta ja ku akai kana tafiya cikin daji guzurinka ya ƙare ba gida gaba ba baya ba inda kake jin ɗuriya sai ka tarar da gadama ce sai ka ce a mushe ne to za a yi biyu eh, eh ko mai gunne ka babu kai ma don haka yanka ka tara itatuwa ka gasa ka ci ka ɗauki ragowa ka sa a boronka ka kama hanya ka tafi yawa ka ci gaba da ci ba haramun ba ne kuma ko alade ne eh? za ka ci don mutuwa <laughs> ba a yarda ka bari ka mutu ba don in ka bari yunwa ta kashe ka kad alƙaita ya daka fil halaki bayan Allah kuma ya ce wala tulqu bi aydiyakum ila ta'aluka har ku jefa kanku halaka sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai sanya muku matsala a addinin ku ba duk inda kunci ya zo sai an samu sai an samu muku wato ainihin mafuta duk inda matsala ta karo sai a ce to ga mafuta mushe idan babu abinci ko ina kwata-kwata an rasa yadda za a yi za a mutu an yadda a ci kuma mushen na rago ne ko na wani irin dabba ne ma ba maganar wannan dabbar anan an haramta ta ba maganar kuma wannan an yanka ko ba yanka ba in dai za a mutu ba kuma wani abincin a ci sai dai idan ka tar da mushen rago da na kare to kaga anan ba za ka dau na kare ba in ka tar da mushen gada da na gadu ba za ka dau na gadu ba to amma gadun kaɗai ka tarar don kai ba za ka iya kamo shi ba ko ba za ka iya kamo gada ba barewa ta fi ƙarfinka dama yunwa ta kusa kake ka ga mushen gadu shi ya mutu ba zai hana ka jikin shi ba sai ka yanka ka tara ice kawai ka dafa shi don kar ka mutu ya halatta an gane wannan illa ma zo turirutum ilaihi sai wanda tilasta ja ku akan shi wa inna kasiran amma da yawa la yudilluna suke fatarwa bi ahwa'ihim da soye-soyen zukatansu kawai bi gairi ilimin ba tare da wani karatu ba fa haka suke da mutane ba ilimi daga kitabu ba ilimi daga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka lalle ka huwa a'lamu bil mu'tadina Allah shi ne masanin waɗanda suke kan daidai waɗanda suke kan doron siratal mustahima Allah shi ya san su duk in za a taru ana kururuta waɗansu jama'a matuƙar ba su din ne, aikin banza ne sai an tashi alƙiyama a fili ya tono yau tubla sara'iru qafidatur rafi'a Allah ya tsare mu sai Allah ya ce wa daru zahiral ismi wa batina innal ladina yakسبون الإثم سيجزون بما كانوا wa وذروا sai Allah ya ce abinda za ku yi ku musulmai masu imani wa zaru bahiral ismi duk abin da ya bayyana na zunubi wallahi ku gane shi ku bar shi duk zunubin da za ka yi shi gashi a sarari dokar ka yi wa ina, haka ma na ɓoye ka ce a duhu ba koyi sai in ana gani duka bari to wannan aya zaru zahiral ismi wa Ba'inahu. malamai sun yi masa fassara daban-daban ma'asiyatahu fi sirri wal alaniya wayan suka ce karka saba wa Allah fi sirri a boye wal alaniya haka kuma karka saba wa Allah a bayyane waɗansu suka ce abinda ake nufi wa zaru zahiral ismi wa batinahu wato galilatun wa kasiratun wato kaɗan na zunubi karkayi yi mai yawa ma ka yi waɗansu suka ce abinda ake nufi zina wacce take ta zahiri da zina wacce take ba'ina menene zinar zahiri wanda za ka je gidajen karuwai ga su dama sun sa signboard su kawai zahiri ne kowa in ya shiga ya san kawai nan karuwai ne an kasa an tsare zahiran ismi kenan wa ba'ina kuma wanda za ku dan yi waya da wata sai ku kaɗai kuka sani kai mutumin kirki ne a gari ita ma mutum ne kirki ce a gari amma dai ku haɗu to wannan zina ce ba'ina waccan kuma zahira zahiral ismi wa ba'inahu an gane ko haka kuma aka ce a'a wanda zai zo ya tare ka ce kawo gwabje kai kwace zahiri ne baɗi ne kuma ya ka ɗan yi gangadi ya zare ko in ka rufe ba ya balle ba ka nan wannan a ne wannan kuma a bayyane wannan duka fassarori ne wanda malamai kowa ya zaɓi abin da ya masa ya faɗi amma mai menene manzo Allah ya fassara mana da aka tambaye shi mal ismu sai ce al ismu ma haka fi nafsika ko don annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi aka ce menene al ismu قال يتي ma haka fi sadarika wa karita an يطلع عليه الناس ko yaɗari annasu alaihi duk abin da kai da kanka ka san ba abun kirki ba ne to ismu ne kuma duk abin da in kana yi ba ka son mutanen kirki su same ka kana yi to ismu ne ko menene ka bashi zahiran wa ba'inan wani yana haka yana abin nan hmm. sai in ya ga wani wanda yake jin kunya ne ya makale in an zo ka miko hannu yake akar makalla akar makalla wai girma ma ka yake ai bai kai ya hada hannu da kai ba koyewa yake yi <laughs> yanzu in da wani abun kirki ne a hannun shi zai ji kunya eh, eh? zai ji kunya ba misali wannan hannun nasa da ahalari ne da sai ya mika wa hannun hagu ya rike sai ya baka to amma karan sigari ne moli ne ba moli irin na bulo ba fa Allah ya sauke to kaga wannan ismu ne ai daga gani ko kuma a ce abinda baka so wani ya gani an zo an yi sahu a gyara sahu a gyara sahu kowa ya duka wani tarbi ya fado wani goro ya fado wani munci ya fado wani biro ya fado kai kuma kwalin sigari sai ya fado yanzu za ka so a gani za ka so ba za ka so ba ko kowa ya miƙa wayarsa wannan ana tawasa da wayanki a ga ga kira'a ga tafsirai ga littattafai kala-kala ga ainihin wa'azuzzuka ga wannan ga wannan kai kuma naka ga bulufin kala-kala kuma cikin mutanen da kake jin nauyi za ka zo a buɗe mm-hmm. ba kuma security a waya sai kaga kana kokarin karba da wuri wuri ko ba haka bane to abu mai kyau ne kenan ka tara amma wannan mai qur'anai da tafsirai da meye da meye zai ji kunya a gani kuma zo Allah ya gama mana fassara ko ma menene in dai kaga kana so ba ka so mutanen kirki su gani to rabu da shi ismu ne al ismu ma haka fi sadarika wa karita an yaddali annasu alayhi to don haka zaru zahiran ismi wa batinahu duk abin da yake inda aka ce zunubi ne a fili kake yin sa ko a ɓoye ko ma wani iri ne ka bar shi don shi Allah ba boye ba sarari a gunsa duk abin da kake shi yana ganin ka a fili kai ya gani ɗuya kai kai ya gani da daddare kai ya gani da rana kai ya gani tunawa kai ya sani shi Allah ba a ɓoye masa komi don haka ya ce to irin wannan zahiran wa ba'iran to rabu da shi Allah ya datar da mu a me yace innal ladina yaksibuna al-isma amma mutanen da kaga suke tsoruwurtar zunubi sabo ismu su ba su da aiki sai sabawa Allah Allah ke sayi su zauna bima kanu ya rana na zuwa da za a sakanta musu da irin abun da suka ainihin kamfata wa kansu suka tsururta wa kansu Allah zai saka musu da abin da suka yi babu yadda za a yi mutumin da ya yi alkhairi a ce sakamakon irin wanda za a yi wa wanda ya shari ne ashe Allah ba adili bane inda ya yi haka don haka wanda ya yi ismu zai ga sakamako mummuna wanda ya hairu kuma zai ga sakamako kyakkyawa don haka mutum ya daina kula kansa ta hanyar ɓata kai ka rika kula kanka ta hanyar gyara kai an gane wannan Allah ya taimake mu kar ka jira kullum kai sai in an gyara ka ka gyaru sai in an haɗa ka da kulki sannan ka yi abu kwarai sai ka ta kebul sannan ka gyaru haba jama'a to hankalin da Allah ma mai amfani shi gyara kanka mana Allah ya taimake ka ka fahimta ba kyau to ka bari kar ka jira sai ka sha kashi yanzu aka yi wa'yansu ba za su taɓa gyaruwa ba sai in an ce ƙur'ani ne zai yi aiki an samu hukuma islamiyya in aka ce wanda duk aka gan shi ya ya bugu yana tafiya yana tambele a masa bulala tamanin sai a sake shi ko kuma a kai shi ya yi kwana tamanin a goye ko wanda aka samu ya yi satar da ta kai rubu'in dinari a yanke iya wuyan hannunsa kowa ya gansu da dungulumi a san farawo to kaga a ya to wani ba zai yadda ba wallahi ka je kan kama ka da zina an zo an sa ka a gaba da duwatsu kama masu kama masu sai da ka mutu wani ba zai yi ba ko kuma a ba ka da aure yaro ne kai ai bai kamata a kashe ka ba to bulala ɗari a yi ta kula ma kuma an ce kar a tausaya in an yi tausayin ma wai an yi laifi Allah ya ce in kun tausaya musu ma kun yi laifi la ta'khudkum ma ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wai in har kun ji tausayin su ma ba ku da imani da Allah ba ku da imani da ranar lahira to yanzu inda haka ake yi ba da a lokacin ne wai sai a gyaru amma yanzu tun an an kyale ka wai ka gyaru an ce haramun ne ka bari ba kyau ka bari wai kai sai ka ji a jikinka sai ka ce jari Allah ya kawai ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون Allah ya ce, Kar ku ji maganganun waɗannan mushrikai masu ɗaukar hankali da su da ainihin shugabanninsu shaidanu daga Yahudu ko Nasara, masu cewa ku ci mushe, ayyankan Allah ne wala ta ku wallahi kada ku ci min malam yuzkar ismullahi duk abin da aka yanka ba a mace sunan Allah ba kar ku ci ko da mutum yana rike bible yana zuwa coci yanzu ya yanka kar ka ci wallahi ƙarya yake yi ba da sunan Allah suke yi ba eh su suke cewa mun zauna da su a gida ɗaya a kudu ya zo ya kiwon zomaye matar ta rike ƙafafun ya rike kam suka kalli kudu ya ce jesus kawai ya taftara wa goma wuka <laughs> sai a ce wai wai ahalul kitabi ne wai an yarda mu ci namun wannan ba halakar da mutane ba ne yanzu jesus shine sunan allah da allah ai ahalul kitabin da aka ce ta'amukum illul lakum wa ta'amuhum illul ai ba ku bane sannan su wa'ancan Allah suke cewa amma duk mai cewa Allah yana da da ko Allah uku ne an ce kafiri ne shi laqad kafara allazina qalu menene eh laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam duk wayanda suka ce masihu ɗan maryam Allah ne sun kafurta duk waɗanda suka ce salisu salasa sun kafurta duk wanda yake Allah yana da daya kafurta na asalin ahalul kitabi na asali wanda ke rike da injila baya cewa Allah yana da na asalin sai da abun ya gurɓace ainihin su na kirkin musulmai ne domin annabi isa da yace man ansariya ila Allah qala al-hawariyuna sune sahabban annabi isa kenan قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون kaga su sahabban annabi isa kenan da annabi isa ya ga lalle arna za su kace shi cewa zai taimaka wa addini nan na Allah bayan na bar sahabban suka ce nahnu ansarullah mu ne masu taimakon addini Allah karka damu za mu taimaki addini mu tsare shi insha Allah iya rayuwa mu wa shahad kuma ka shaida bi anna muslimuna mu musulmai ne kar ka damu ba za mu bar musulunci ba kamar yadda ka dora mu akan musulunci mu musulmai ne yanzu duk ne din annabi mun sanna musulmi ne to in an ce musulmi ma yanzu ci ba ka kun to asalin na sahabban sa musulmai ne sai da suka tabbatar masa da shaidar haddi anna muslimuna ka shaida mu musulmi ne to wayannan su sune in sun yanka zaka ci in sun dafa zaka ci ko sun manta ba su ce bismillah ba zaka ci amma ban da wannan masu tsari su gobe wannan kan ko tsarki ba ta yi eh yace la ta kada ku ci min malam yuzkirasmullahi alaihi wanda duk aka yanka ba da sunan Allah ba kar ku ci wa innahu la fisikun wallahi barnaki. ce fasikanci ne ka zo kana cin mushe wai ka ce ai yankan Allah ne ka lalace ka bata cikin fatattu wa inna shayatina kuma dama su shaytanu la yuhuna ila awliyaihim suna wahayi zuwa ga ainihin masoyansu eh yujadilukum don su yi jayayya da ku su ne suke yada cewa ai yankan Allah ma ya fi yankan mutum eh wa in ku eh, menene wa in adatu muhum in kuma kuka dawo kuka ce za ku bi su innakum da mushrikuna kike na kun zama mushrikai in dai kuka biye musu kun zama mushrikai kuma ranar tashin alkiyama kuna cikin 999 wanda za ku wuta Allah ya sauke sai Allah ya ce lokaci ya cika da to ka cika Allah ya za mu nan Allah ya yarda na da to kun yi nazarin su sai kawai wani to ka karanta na kan kafin amalan musa ko da ko na farko yana cewa karanta bakara da ake cewa yana da kyau a cikin gida shi sai mutum ya haddace bakara mutane ya iya karanta da duka ko kuma kowane bangare na ta iya karanta to alhamdulillah lallai hadisi ne ingantaccen hadisi karanta suratul bakara yana ainihin sa tsaro a gida duk gidan da ake karanta suratul bakara a dare ko da yaushe ba wani shaidani da zai shigo gidan ya tukar da gidan kuma in akwai miyagun shaidanu ma za ku fita za ku bar gidan in dai har ana karanta suratul baqara ba wai lalle sai in ka haddace ta aka ba a ka karanta ta daidai in za ka karanta ta da nufin wannan tsaron kar ka zo ka karanta ta da lahani don ba mamaki kana ƙoƙarin korar shaidan ka zama shaidan ka zo ka ɓata lafazi ka tsaya ka kwantar da hankalinka ka ba kowane harafi haƙƙinsa kuma ka aje wasali a inda yake sai in kuskure amma kuskure Allah ba zai kama ka da shi ba amma ka zo kana gaggawa ka karanta ta don ka yi maza maka maza ka kare ya ce yau na tsare gida sai ka kwanta ka fi a hankali kar ka bata wasali wasali na canja fassara wasali ɗaya in ka maida shi sama wa alhali rubuwa ne sai ya lalata al'amari ko kuma ruhu wasali sai ka maida shi ruhu ko ruhu ka ka maida shi wasali sai ba ta maka fassara kuma in fassara ta ɓaci ƙarshe kai ma kai laifi to ka tsaya ka karanta suratul baqara din ne kyau kana bude da qur'ani ma yayi in kuma kai ta ne da kai ɗin ka tsaya ka kwantar da hankalinka ka karanta ta to insha Allah wannan tsaron kana tare da shi Allah zai tsare ka eh lalle ne wannan in kuma ta maka yawa to ka karanta ayatul kursi cikin ta yake don haka ayatar kursiyu ita ma idan mutum ya karanta ta ta eh, za ta ishe shi sha Allah wayar ce eh, in akwai imani ba ko sau ɗaya ne E in dai har da imani da tauhidi sha Allah kuma da ka zo baka warware tauhidin ba har ka mutu baka kara shirka ba to naman ka ya haramta eh amma ko sallah dubu kai eh. in dai akwai shirka tare da kai da ka dawo kuma baka daina shirka ba to wuta kam tana jiran ka mutuwa ka dai take jira kawai yawa ba wai mutum iya je kaba ya dawo ba if almashi ita i abin da ya kaga dama a lokacin ne za ka yi taka tsantsan kar ka je ka warware wannan al'amari da ka samu domin ba karamar falala aka samu ba ka je ka dawo kuma ka je ka kama sabuwar shirka to kuma gaba ɗaya ka yi dilitin wancan don la'in a sharakta la ya haɓa ɗanna amaluka wa la takunanna min al kana yin shirka aikin da kai na duniya ka gaba ɗaya ya rushe sannan annabawa aka lissafa annabi wani annabi wani annabi wani aka ce wallahi su ma la in ashara da ake sun yi shirka lahabida anhum ma kanu da abin da suka aikata kuma ya rushe annabawa karewa dai kenan to kaga ashe ba wai kawai duk mutumin da yaje ka ba ya sallah 40 shikenan hililli ba in ka je Madina ka samu sallah 40 kai hililli ba haka bane hililli ka mutu da tauhidin ka baka warware shi ba ko da sallah ɗaya ka samu a masallacin Madina ko da ɗaya ka samu a harami in dai tsakani da Allah da ikilasi da tauhidin ka ka mutu da haka kuma za ka shiga aljanna ko da ka je ba kuma a nan son kawai ka ƙare sallar ka har ka mutu in dai da tauhidi wuta ba za ta ci jikinka ba an gane wannan ba wai lalle ne sai wanda ya je can ba wani zai je can din amma bai da tauhidi wani kuma ya mutu a nan kuma da tauhidi sai kuma ya karbu bancan kuma ya rubuta an fahimci wannan to Allah shi ne ke to daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma muna Allah ya yi mana wannan wata na Ramadan wanda yake ta kokarin tafiya yana kokarin ban na dai gashi nan dai yau har ana daren goma ko to Allah ubangiji ya taimake mu ya mu da ibada karɓaɓɓa a cikin wannan wata yan uwa musulmi mu dage watan ramadana yana da tsada watan ramadana kuma na mai rabo ne da yawa wayanda suka yi ramadana a bara sun so a ce bana ma a yi da su amma ba a yi da su ba kai kuma an yi da kai bara gashi bana ma ana yi da kai to menene ya kamata ka yi ramadana irin ramadana mai ban kwana da duniya kamar yadda ake so in ka zo sallah kowace ce kai salatul muwadda sallar mai banfana da duniya kamar a ce ana jiran ka ka gama sallah a harbe za ka yi hayinci? kaga za ka yi mai kyau ko? to ramadanan ma ka tsaya ka kwankwance ta kana tuna daga wannan ramadanan ba wata to haka ake so kar ka yi wasa idan Allah ya kore maka ilimi ne ka yi ƙoƙari ka yi ta yaɗa shi idan Allah ya hore maka dukiya kai ta kokari kana ta sadaka kana taimakawa bayin Allah da shi idan kuma Allah ya hore maka lafiya kai ta ibada da lafiyarka kana kiyamun laili kana yawan faɗin gaskiya kana kiyaye gun da ake ƙarya kana nisantar gun da ake ha'intar mutane da inda ke ha'inci a gefen kasuwa koma wani irin bangare na ha'inci ka yi kokari ka ga ka kiyaye gaɓoɓinka a cikin wannan wata don su intu daga azabar Allah duk abin da ka san za ka yi don ka samu ci gaba to ka yi kokari domin abin da za a baka a wani wata a watan ramadana ninnin ka maka za a yi a wani wata in ka ba da naira ɗaya in za a baka naira ɗari bakwai to a ramadana za a ninnin kama ɗari bakwai ɗin don kowane lokaci in ka ba da abu fi sabilillah Allah ya ce masalil ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ka masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u to wannan a kowane lokaci kenan idan kuma a watan ramadana ne za a ninninka a ninninka Allah kaɗai ya san iya adadin ninkin haka da ake cewa eh, eh, kowane goma kowane ɗaya mai kyau akwai asharu saliha to wannan fa a kowane wata a kowane lokaci yaya idan a cikin ramadana ne ninninkawa ake yi kuma hasili a cikin watan ramadana ne aka samu ibada da za ka yi dare ɗaya ko wata dubu mutum ya samu yana ibada bai futa ba ba zai samu ladanka ba ba wai an ce yana daidai da ibadar shekara tamanin ko kuma ainihin wata dubu ɗin ba ba wai daidai aka ce ba khairun aka ce min alfi ya fi ibadar wata dubu ba wai ya adilu bi ibadati alfi sharin ba ba wai yana daidai da ibadar wata dubu aka ce ba ya fi Allah kaɗai ya san adadin ladan dare ɗaya a cikin wata Ramadana yake in ka dace da shi ibadar ladan da za a baka mutum sai ya yi wata dubu ba wai yana yin sallah ya yi bacci ya huta ya yi azumi ba a'a kullum da rana azumi yake da daddare tsaye yake yana kiyamun laili kullum har sai ya yi wata dubu bai sha ruwa ba wata dubu bai daina sallah ba amma duk da haka aka ce wanda ya dace da lailatul qadr ya fi shi lada khairun min al shahr ya fi ibadar wata dubu kalama karama falala ce wannan to kuma wannan ya faru ne dalilin an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba al'ummu ya ga waɗansu an ba su shekaru masu yawa wani zai shekara dubu wani sun yi shekaru kamar ɗari kaza ɗari kaza ɗari kaza ya ga nasa al'umman kuma mai ɗari da shirin shi ne ya kai geji shi ma a lokacin ma ya kwararrabe sai ke to ya za a al'umma ta su samu ladan da wa'yancan suka samu sai annabi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to an baka lailatul qadr dai ɗaya ne a kowace shekara wanda in kai ibada a ciki ya fi wanda shekara wata dubu yana ibada bai huta ba to kaga ko shekara dubu kai in dai ba cikin wannan al'umma kai ba ka isa ka samu yanzu shekara nawa muke ramadan wataƙila tun da ka balaga kullum kana ibada cikin daren lailatul qadri don in kai isha'i in dai daren na lailatul qadri ne to ka ibada cikin lailatul qadri isha'i don cikin daren ne ka gani to yaya kuma in ka tashi ka yi qiyamul layl kai yi ta karatun qur'ani kaga wannan al'umma ta samu falala mai yawa ba ne rusa falalarsa sai mutumin da yake da sakaci wani a watan ramadana din ya zama mushriki duk wannan falalar ba zai same ta ba ta lalace Allah ya kare don haka kar ake wasa da addini a wannan wata kar kuma ake saba da baka ana faɗin abin da aka ga dama a wannan wata mu yi taka tsantsan kar mu tausaya wa jikinmu wajen ibada kar mu tausaya wa fara'anmu wajen haduwa da yan uwa kar mu tausaya wa dukiyar mu wajen yin sadaka wallahi wa yan bayin Allah ba ma a cikin watan ramadana bane amma al'amarin su ya bani mamaki sai ce to ya in a watan ramadana ne mutanen Saudiya ta. kaga mutum ya zo ya tare hanya yana da jama'a ku karba sadaka fi sabilillah ku karba nema yake wai kai yake roƙo ka karba wannan mu muke ne eh? su can ba wai bara ake yi ba wai kai an roƙe shi ya bayar ba shi mai bayarwan shi yake bara kana so sai je tar da shagon da ake sayar da alkaji ko abinci da shinkafa sai ya tsaya ya ce duk wanda ya zo a yi layi kawai ta bayarwa maimakon kuɗi to fi sabilillah yanzu wannan idan a wata ramadana ne mu ba mu sani ba tunda ba mu je da ramadana mun gani ba to Allah ya taimake mu mu ma mu rike gurgurdon abin da zamu iya mu an ce a rage kudin siga ma a dan bayin Allah su dan ji zaki kadan ma ya gagara ragewa kawai aka ce kai ya gagara ko a dan rage farashi in wata Ramadana ya kama maimakon zaka ci naira goma ka ci biyar sauran ka ce kai sadaka jariya in za ka ci ɗari biyu ka ci ɗari sauran ka ce sadaka jariya inda za ka ci dubu da ɗari biyar ka ci dubu ɗari biyar ɗin ka ce sadaka jariya a cikin shagon ka gani in Allah ya yadda a wannan shekarar irin alherin da Allah zai baka to amma mu a lokacin za mu tsawwala ai ciniki ya zo yanzu gaban sallah ne abin da ake sai da ci ɗari biyu sai ɗari hudu eh abin ɗari biyar sai ɗari biyar da tamanin to kaga wannan Allah ya tawaye duk mutumin da ya tsananta wa bayin, Allah sai Allah ya tsananta mishi wanda ya sauƙaƙa bayin, Allah kuma Allah zai sauƙaƙa mishi don haka mu sauƙaƙa wa juna Allah zai sauƙaƙa mana sallu ala nabiyil karim Thank